Maskalan mu assalamu alaikum za ku labaran matashiya TV tare da ni Amina Tar Muhammad farko ga kaɗan daga cikin muhimman kanun labaran. Ministan kasafin kuɗi Zainab Ahmad ta ce kuɗin da gwamnati take biya bashi ya fi wanda ake samu. Mutane talatin ne suka mutu a haɗarin mota daga Kano zuwa Kaduna. EFCC ta gurfanar da dakataccen babban akanta na tarayyar Najeriya Ahmad Idris a gaban kotu. Asusun yaƙi da cutar ƙanjamau tarin fuka da zazzabin cizon sauro ya buƙaci gwamnatin tarayya da ta biya bashin dala miliyan biyu. Kanin labaran kenan sai ku biyo domin jin cikakkun labaran. yau muna Juma'a 23 ga watan Zulhijja shekara ta 1443 bayan hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga garin Makka zuwa birnin Madina. Wanda ya daidai da 22 ga watan Yuli shekara ta 2022 miladiya. Ministan kasafin kuɗi da tsare-tsaren tattalin arziki Zainab Ahmad ta ankarar da Najeriya cewa bashin da gwamnati take biya ya zarce kuɗin da take samu. jaridar disney ta rahoto ministan na cewa bashin da aka biya a farkon shekarar nan ta shekarar 2022 ya tsaya ne akan tiriliyan 1.94 hakan har ya fi karfin kudin shiga da biliyan 310 Zainab Ahmad ta Ankara ta kuma bayyana cewa an yi lissafin za a batar da naira tiriliyan 6.72 wajen biyan tallafin man fetur a shekarar 2023 idan aka ci gaba da yi wa 'yan Najeriya sassauci. Ministan ta yi wannan bayani ne a wajen gabatar da dabarun tattalin arziki na MTEP FSP a birnin tarayya Abuja. Ganin bashin da ke wuyan Najeriya ya yi yawa ministan kuɗi da kasafin ƙasar ta ce dole ƙwararru su kawo dabarun da ake buƙata domin ceto tattalin arzikin ƙasar. daga farkon shekarar bana zuwa ƙarshen watan Afrilu an kashe naira tiriliyan 4.72 bayan biyan bashi kadai sai da ya ci naira tiriliyan 1.94 abin da ya tafi wurin albashi da fansho shine naira biliyan 1.26 zainab ta ce naira biliyan 773.63 sun tafi wajen yin ayyukan more rayuwa alhalin naira biliyan 1.63 kadai aka yi aka tatsa hakan na nufin bashi ya fi ƙarfin kuɗin shiga da fiye da naira biliyan 300 a cewar ministan gwamnatin tarayya da gwamnonin jihohi suna fuskantar ƙalubalen rashin kuɗi wanda hakan ke kawo cikas ga al'amuran kuɗaɗe a ƙasar mutane 300 ne ake kyautata tan sun rasa rayuwarsu a wani haɗarin mota da ya afku a hanyar zaria zuwa kano a ranar alhamis Hadarin ya afku ne da misalin karfe biyar da rabi na yamma a kusa da hawan mai mashi a karamar hukumar makarfi ta jihar Kaduna. Abdulrahman ya kasai mataimakin kwamandan hukumar kiyaye hadura ta tarayya mai kula da shiyar Zaria ya tabbatar da faruwar lamarin. ya ce hadarin motar ya hada da motocin bas kira tayota mai daukar mutane 18 guda golf inda ya kara da cewa ya faru ne sakamakon gudun wuce sa'a kwamandan sashen ya ce hukumar ta kiyaye hadura FRSC har yanzu ba ta tantance adadin asarar da aka tafka ba sai dai ya ce ana kokarin samun cikakkun bayanai na waɗanda abin ya shafa a halin da ake ciki wani ganau mai suna Suleiman Muhammad ya shaidawa manema labarai cewa saboda tsananin wutar da ta kama motocin uku da ƙyar mutane suka iya kubutar da waɗanda abin ya shafa Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa EFCC ta isa babbar kotun tarayya tare da dakataccen babban akanta na tarayyar Najeriya Ahmad Idris. Manema labarai sun rawaito cewa tsohon akanta da wasu biyu sun gurfana a gaban kotun da ake da ke Abuja a yau Juma'a. a watan mayu ne kuma idris a kano aka kama idris a kano bayan ya amsa gayyatar da hukumar ta yi masa don amsa tambayoyi kan zargin wawure kuɗi har naira biliyan tamanin kwanaki biyu bayan kama tsohon akanta sai ministan kuɗi zainab ahmad ta dakatar da shi har sai baba ta gani an sanya an sanya rai cewar za a gurfanar da idris tare da godfrey olosigun Akindele da Muhammad Kudu Usman yayin da aka kuma ambaci sunan kamfanin Gezawa Commodity Market and Exchange Limited a cikin tuhumar. Hukumar EFCC ta ce ana zargin Idris da sauran waɗanda ake ƙara akan wasu tuhume-tuhume sha hudu da skada da sata da cin amana wanda ya kai naira biliyan 900.5. a gefe guda an ji cewa tsohon akanta na ƙasa da aka dakatar ahmad idris ya karbi biliyan sha biyar ta bayan fage domin ya gaggauta biyan jihohi masu fitar da ɗanyen mai kasan da ake ware musu hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa ta, adi efcc ta ce dakataccen akantar ya karbi kudin ne a matsayin toshiyar baki domin saurin tura wa jihohi guda tara kaso sha uku cikin ɗari da ake ware musu rahotanni sun nuna cewa kaso sha uku cikin ɗari na kudaden da aka samu wata gara basa ce da tsarin rabo ya ware domin taimakawa yankunan da ake ake haɗo ɗanyen mai su sami ci gaba Masu kallon mu kada kuma ta kuna kallon labaran ne daga nan ɗakin yaɗa labarai na mujallar Matashiya TV. Za ku iya bibiyan mu a shafukan mu na sada zumunta domin kallon shirye-shiryen mu. Facebook mujallar Matashiya, YouTube mujallar Matashiya, Instagram mujallar Matashiya ko kuma a Twitter at Matashiya. Ko kuma ku kira mu kai tsaye ko turo da sako akan lambar wayar mu kamar haka shida to bara mu karbi wannan sakon. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. sunana ibrahim bala sunana abubakar mutula ibrahim sunana masauda abdullahi a madadin hukumar zaɓe ta ƙasa inec reshen jihar kano ina kira ga al'umma jihar kano musamman waɗanda ba su da katin zaɓe waɗanda suka haura shekaru goma sha takwas ko wanda yake da gyara akan canjin gari ko unguwa ta fara yin rijistar cin zaɓe na dindindin. Wanda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta fara yi a wannan lokaci. Wannan dama ce ga dukkanin 'yan jihar Kano waɗanda shekarunsu ya kai goma sha takwas zuwa sama kuma ba su da rijistar katin zaɓe. Maza ya hanzarta domin mallakar nasa. Kai har ma da tsofaffi da masu buƙata ta musamman suna da damar su je domin a yi musu rijistar katin zaɓe na dindindin. ta hanyar mallakar katin zaben ka kamar da na mallaki nawa za ka zaɓi shugaban da kake so za kuma ka tura wakilin da kake so a wani salo na magance cinkoso tare da sauƙaƙa wa jama'a hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya INEC ta samar da manhaja musamman a yanar gizo da za ku shiga domin aika dukkanin bayanan da kuke bukata kana daga bisani ku ziyarci wurin da aka ware musamman domin karasa bayanan bayananku a sauƙaƙe za ku iya ziyartar shafin kamar haka cbr.inecnigeria.org ko kuma cbr.inec.gov.ng da zarar kun aika bayananku za a baku ranar da za ku je wurin da aka ware mafi kusa domin karasa karɓar bayananku wanda za a fara a ranar 19 ga watan julai kowanne mutum za a bashi ranar da zai je a wurin da aka ware mafi kusa da shi idan ma baka samu damar aikawa a kafar intanet ba za ka iya ziyartar wajen mafi kusa da kai domin bayar da dukkanin bayananka yadda za ka mallaki katin zaɓenka na dindindin mallakar katin zaɓe shi zai baka damar gudanar da zaɓe a yayin zaɓe katin zaɓe na da matukar muhimmanci a gare mu wannan saƙo ne daga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa inec reshen jihar kano masu kallon mu barkanmu da dawowa asusun yaƙi da cutar kanjamau tarin fuka da zazzabin cizon sauro ya buƙaci gwamnatin tarayya da ta biya bashin dala miliyan biyu don cika alkawarin da ta ɗauka tare da ƙara yawan gudunmawar da yake bayarwa zuwa kashi talatin a cikin ɗari shugaban kula da asusun a nahiyar afirka jen thomas nobasi ya yi wannan kira ne a abuja lokacin da ya jagoranci tawagar sadan ziyartar sakataren gwamnatin tarayya bas mustapha shugaban ya yaba wa najeriya bisa kokarin da take yi na hada karfi da karfe wajen yaki da cutar kanjamau tarin fuka da zazzabin cizon sauro ya ce kungiyar na haɗa kai da ma'aikatar lafiya da sauran masu hannu da shuni kan haɗa-haɗar kuɗi da kuma amfani da kuɗaɗe daga gwamnatoci wajen ragewa masu fama da cutar aids tarin fuka da zazzabin cizon sauro raɗaɗi daraktan yada labarai na ofishin sakataren gwamnatin tarayya Willy besi a wata cikin wata sanarwa ya ce gwamnatin ta duba alkawuran da ta ɗauka tare da baiwa ma'aikatar kuɗi umarnin domin fitar da kuɗaɗe. tsohon mataimakin shugaban kasa atiku abubakar ya ce tikitin takarar musulmi da musulmi ne ya sanya shi kin amincewa da asuwaji bola tinubu a lokacin da yake son zama mataimakin sa a shekarar 2007 atiku wanda ya taba rike mukamin mataimakin shugaban kasa olusegun obasanjo a tsakanin shekarar 1999 zuwa shekarar 2007 ya bayyana haka ne a wata hira da ya yi da gidan talabijin na arise a yau juma'a a ƙarshen wa'adin sa na biyu na gwamnan Legas Tinubu ya ɗora harsashin kafa jam'iyyar AC inda aka zaɓi Babatunde Fashola ministan ayyukan da gidaje a matsayin wanda zai gaje shi a matsayin gwamna a wancan lokacin. a yayin papa ba da Obasanjo Atiku ya fice daga jam'iyyar PDP inda ya samu tikitin takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar AC. Sai dai kuma ya zo na uku a zaben wanda marigayi shugaba Umar Musa 'yar Aduwa ya lashe shugaba muhammadu buhari na jam'iyyar anpp ya zo na biyu a zaben a cikin hirar da atiku ya yi da arais ya ce tikitin tsayawa takarar musulmi da musulmi wanda ke haifar da cece kuce a kasar nan a halin yanzu ya sa bai zabi tinubu ba tinubu wanda zai kara da atiku a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2023 ya zaɓi sanata kashim shatima musulmi a matsayin abokin takararsa kuma hakan ya janyo cece kuce da aka tambaye shi game da dangantakarsa da tinubu atiku ya ce har yanzu tinubu abokinsa ne kuma zama da shi ba yana nufin ba za su iya samun saɓani a siyasa ba Wasu 'yan bindiga sun kashe 'yan sandan kwantar da tarzoma biyu da wasu farar hula uku a ƙauyen Gatikawa da ke ƙaramar hukumar Kankara a jihar Katsina. 'Yan sandan kwantar da tarzoma sun ce sun je jihar domin gudanar da wani aiki na musamman ne daga jihar Kano. majiyoyi sun ce lamarin ya faru ne da misalin karfe biyar da rabi na yammacin ranar laraba inda 'yan bindiga sama da ɗari uku suka farwa al'ummar yankin tare da harbe-harbe don tsorata mazauna garin ɗaya daga cikin majiyar ta ce 'yan bindigan sun hau babura sun bi gida-gida sun kwashe duk wani abu mai daraja da suka hada da kuɗi da kayan abinci ya ce an kuma jikkata wasu mazauna yankin musamman waɗanda ke ƙoƙarin tserewa daga hannun 'yan bindigar sannan mazauna yankin sun firgita bayan harin kuma tuni wasu mazauna garin suka koma garuruwan da ke makwabtaka da su saboda fargabar da suke da sake kai wani harin wannan shine dai karo na uku karo na biyu a cikin wannan wata da wasu 'yan bindiga ke kashe jama'ar 'yan sanda a ranar biyar ga watan yuli wasu 'yan bindiga sun kashe wani babban jami'in dan sanda mai kula da yankin dutsen ma aminu umar tare da wani dan sanda daya da wasu fararen hula masu kallon mu duka duka a nan ƙarshen labaran ne ya zo muku a madadin edison da ya tace zo gare ku abubakar murtala ibrahim sai wadda ta sada da ku khadija ahmad ta sai ni da na karanto amina tar muhammad riskuwa nake cewa allah ya ba mu alkhairinsa